This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka aka kamo kan mitoci 13 da 19 da 25 da 31 da kuma 60. Haka kuma ana iya kama shirye-shirye namu ta FM a jamhuriyar Nijar. ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma fm nomad ko kuma a kama shirye-shiryen namu ko da yaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko sashen hausa.com Masu sauraron mu Assalamu alaikum ni Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da Grace Alheri Abdu da sauran abokan aiki muke muku marhaba lale a shirinmu na ranar koko daren Asabar 24 ga watan Oktoba. To kamar kowace ranar Asabar da daddare bayan kun sha labaran duniya za ku saurari shirin mu tattauna amma duk sai fa kun sha labaran duniya ɗin. assalamu alaikum barkanmu da yammacin yau ga cikakkun labaran. Hukumomi sun ce waɗansu 'yan ƙunar baƙin wake mata hudu sun tarwatsa kansu kusa da garin Maiduguri da ke arewa maso gabashin Najeriya yau Asabar bayan da jami'an tsaro suka yi kokarin yi masa bincike. Hukumomin Najeriya sun ce an kashe mace ta biyar yayin da waɗansu goma kuma suka ji raunuka sakamakon tarwatsewar nakiya Lamarin da ya kasance na baya-bayan nan a jerin hare-haren da ƙungiyar Boko Haram ke kaiwa. Ƙungiyar Boko Haram ta kashe mutane 42 a hararen da ta kai kan wani masallaci ranar Juma'a a Maiduguri babban birnin jihar Borno da kuma Yola da ke tazara kilomita 400 da garin Maiduguri. Kakakin hukumar agajin gaggawa Sani Datti ya ce rundunar soji tare da haɗin gwiwar jami'an tsaron sa kai da ake kira civilian JTF da ke ƙoƙarin kakkaɓe ƙungiyar Boko Haram su ne suka bankaɗo shirin matan na kai harin ta'addanci. wata sanarwa da gwamnati ta fitar ta ce matan suna kokarin shiga unguwa dala a jeri ne da ke garin maiduguri lokacin da lamarin ya auku a halin da ake ciki kuma sakataren gwamnatin tarayyar najeriya babatir david lawal ya yi kira ga jama'a su yi kyakkyawar kula domin tantance baragurbi da ke al'umma a hirarsa da wakilin sashen hausa sanusi adamu da ya yi lokacin da ya wakilci shugaban ƙasa Muhammadu Buhari wajen kai ziyarar jaje da ta'azantarwa ga waɗanda harin ƙunar baƙin waken da ya ritsa da su waɗanda ke kwance a asibitin ƙwararru da cibiyar kiwon lafiya ta tarayya da kuma jajintawa gwamnatin jihar Adamawa. sakataren gwamnatin tarayya ya faɗa cewa akwai buƙatar jama'a su farga ga irin miyagu ko bara gurbi da ke zaune tare da su domin gudun kada su cutar da su ga sanusi da ci gaban rahoton Wakilin shugaban Kasar Najeriya, sakataren gwamnatin tarayya Mr. Babacir David Lawal ya ce akwai bukatar jama'a su fargar da irin mutane da suke mu'amala ko zaune cikin su. Ya ce gwamnatin tarayya a shirye take ta taimaka gwamnatin jihar Adamawan domin ganin majinyatan sun samu kyakkyawar kulawa. Kowanne mu ya lura da makwabcinsa. Wayannan mutane a tsakanin mu suke zama. Mun san su. To wani sa'in sakacin mu ne ke sa wayannan mutanen har su zo su zama tsakanin mu su ci gaba da mu mugun halin su mu kuma muna yi ba mu san da zaman su ba kowa yanzu sha'anin tsaro yana hannun kowa yan uwanmu ne yanzu suka mutu yan uwanmu ne suka ji rauni so in ka ga mutumin da yana abin da bai dace ba wadda kana shaka ko ka gaya ma dan sanda ko soja ko mai anguwa ko ma mutanen anguwa su san yadda za su yi da shi sanata muhammadu Umar jibril labindo gwamnan jihar adamawa ya ce fadar da askarawan najeriya ke yi da yan kungiyar boko haram na bukatar addu'a matukar ana so a sami nasara kamar kamar yadda shugaban kasa ya faɗa wannan abun ya kusa karewa da yardan Allah mutane su mayar da hankali yanzu ba soja ne zai mana faɗa ko police ba mu ne za mu yi faɗa da kanmu. Wasu daga cikin majinyata da na nazanta da su a cibiyar kiwon lafiya ta gwamnatin tarayya da ke Yola sun ce suna samun kyakkyawar kulawa daga jami'an kiwon lafiyar. Muhammadu Dahiru alhamdulillah Allah sa ka ku da alheri Allah sa rabe duniya lafiya wannan abu da kuke Allah sa ya zama hanyar aljanna yawwa bukata ta kenan. Abubakar Ibrahim. raunuka wallahi na samu rubin a cinya ne aka yi dinki rahoton sanusa adamu daga yola rasha ta bayyana goyon bayan gudanar da zaɓe a siriya ta kuma ce a shirye take ta taimaka wa rundunar 'yan tawaye ta free syria da kasashen yammaci ke marawa baya Ministan harkokin kasashen ƙetare na ƙasar Rasha, Sergei Lavrov, wanda ya bayyana haka ya ce Moscow tana so Siriya ta yi shirin gudanar da zaben majalisa da na shugaban ƙasa, ya kuma ce gwamnati za ta ɗauki tsauraran matakai idan ta kama na ganin an cimma wannan burin. Da yake magana a tashar talabijin ta ƙasar Rasha yau Asabar Lavrov ya ce Kremlin na ƙara ƙaimin ganin an cimma matsayin siyasa a Damascus, sai dai bai yi ƙarin haske akan matakin da zai kai ga cimma wannan buri ba a ƙasar da ta Siriya da yaƙi ya ɗaiɗaita. Ƙwararru a fannin harkokin kare hakkin bil'adama daga ƙasashen nahiyar Afirka 44 sun kushewa ƙaruwar gasawa waɗanda ake tuhuma da ayyukan ta'addanci a ƙuba a hannun 'yan sanda ko cibiyoyin binciken sojoji ko kuma cibiyoyin sarautar gargajiya. A ƙarshen taron kwanaki uku da aka kammala jiya Juma'a. kwararrun sun yi kira ga shugabannin kasashen nahiyar afirka da suke fama da wannan batu da su yi tsayin daka wajen ganin jami'an tsaro suna kiyaye dokokin kasa da kasa da suka jibinci kare hakkin bil'adama kasashen afirka suna fama da ayyukan ta'addanci cikin 'yan shekarun nan kwararrun kan harkokin kare hakkin bil'adama da suka halarci taron ba su bayyana kasashen da suka fi keta hakkin bil'adama ba sai dai sun kushe wa dokokin da aka kafa bara a kasashen kamar da chadi kasashen da suke fama da hare-haren kungiyar boko haram da suka kafa dokar aiwatar da hukuncin kisa kan waɗanda aka samu da laifin ayyukan ta'addanci ƙwararrun sun kuma ce sojoji a ƙasashen afirka da suke fama da hare-haren ta'addanci suna gasa waɗanda ake zargi da ayyukan ta'addanci a ƙuba ko kuma ma yi musu wulakanci. To labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shiri na gaba. Assalamu alaikum masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na mu tattauna. kamar yadda aka saba ga sharar fagen shirin daga gogon yal hikaya kan yadda ta kaya a najeriya a mako mai karewa bayan tsawon lokaci pdp mai adawa na kushe barin amina zakari a matsayin mai rikon kwarin shugabar hukumar zaben najeriya yanzu dai shugaba buhari ya naɗa farfesan kimiyyar tarihi mahmud yakubu a matsayin shugaban hukumar amina zakari na nuna masu korafi akan da cewa lalle ta yi aiki tukuru don shirin zaben gwamnan kogi da bayelsa halina na dan adam allah ya min kwakwalwa daidai gwargwado ya bani ilimi bana tunanin wai ni mace ce ba zan iya ko zan iya ni dai na san ina da son aiki ina da kaunar aiki duk aikin da aka bani ina kokarin sai na ci matakar shi da ni aka shekara biyar ina akwai abubuwan da ni ma na san na kawo kan tebur da aka yi amfani da su a cikin gyaran nan na zaɓe. Majalisar da ta ta wanke tsohon gwamnan Ribar Rotimi ameci ya zama minista bayan shan hamayar da dattawan PDP biyo bayan tsamar da ke tsakaninsa da gwamna Nelson Wike. Rundunar 'yan sandan Najeriya ta bada labarin gurfanar da mutum biyar da ake zargi da ta da bama bamai a Abuja. Ita ko kotun sauraron karar zaɓe ta Yobe da ke zama Abuja ta tabbatar tabbatarwa gwamna ga idan nasara kan karar da ɗan takarar pdp a adamu na waziri ya shigar haka to yanzu za mu kaɗa zaurenmu na tattaunawa kamar yadda kuka sani dai zauren ya kammala zamansa a bauchi a makon jiya to amma zai sake zama kuma a baucin kuma wannan karan zai tattauna ne kan rigimar fulani da sayawa a jihar ta bauchi bari dai in haɗa ku da mai jagorantar tattaunawar wakilinmu na bauchi abdulwahab muhammad assalamu alaikum masu sauraro to yau kuma gashi allah ya kawo wani shirin inda yake za mu tattauna a dangane da ci gaban zaman lafiya a tsakanin al'ummar sayawa da fulani wanda yake kwanakin baya aka kulla yarjejeniyar zaman lafiya a tsakanin waɗannan kabilu guda biyu da ke karamar hukumar ta ba balewa a jihar bauchi to saboda haka yanzu za mu tattauna wannan ci gaban da aka samu da kuma matsaloli da dai dukkan kuma hanyoyin da ake bi don a ga wannan zaman lafiya ya ɗore to kafin mu ci gaba da wannan abu su zai gabatar da kansa a kuma cikin wannan tattaunawa ma akwai wanda yake shi ne zaman lafiya ne a tsakanin addinan nan guda biyu wato na musulunci da kuma addinin kirista to malam zan so ka gabatar da kanka ni suna na madalla ishaku da katafa balewa ina angon dunga ina wakiltan sayawa sai wannan malami ni ne suleiman abubakar amma an fi sani na da baba ke ni ne mai wakiltan fulani to wannan kuma mai fafutukan fa sunana ambasado aminu garba sidi chairman na kungiyar wanzar da zaman lafiya kuma coordinator na interfaith mediation center kaduna mai kokarin fafutukan zaman lafiya da ganin kuma al'umma sun samu kwanciyar hankali zaman lafiya to zaman lafiya da yi abu ne wanda yake akan ce masa ya fi zama dan sarki to zan soma da kai malam madalla ka ji ma sunan madalla muna fatan dai da ƙarshen abu za mu dinga madalla da wannan taro to me za ka ce tun gabatar da wannan shiri na zaman lafiya kawo yanzu ni dai a takance gaskiya abin da zan iya cewa sai dai mun gode Allah don abin da yasa nace mun gode Allah karamin hukumar ta fabulewa akwai zaman lafiya a wayannan shekarun da muke ciki gaskiya tsakani da Allah kwanakin baya a irin zamanmu da fulani da kuma wayansu kabilu da suke wurin ba ji ba gani amma tun da manyan mu suka tashi irin kan chairman irin barista dogara irin aminu tukuru dan majalisar tarayyar jiha suka haɗa kai suka shirya da jejjeniya suka kira mu mu wakilan siyawa da namu fulani suka kira mu mu zauna mu san yaya za mu mu zauna da juna mu yi cuɗanya muka zauna kuwa muka shirya da jejjeniya muka ce bare mu sa ido zuwa daga wata biyu uku hudu zuwa biyar har shekara muna neman biyu kenan gani da Allah mun ga akwai zaman lafiya kuma daga kauyuka zuwa cikin garin tafa balewa da fulani da sayawa muna cuɗanya kamar yadda baka tsammani mukan je gidan fulani mu sha nono su zo gidajenmu su sha kunu su yi duk abin da za su yi fulani suna kwana a cikin tafa da baƙi ma wanda suka kawo suka zo sana'a irin ran alhamis za su gama kasuwancinsu mu ba su ɗaki su kwana washe gari su tafi su mu ma mukan je gidan fulani ko sayan dabba ko wani cuɗanya in dai dare yayi mu kwana ko kwasa rako mu har cikin tafa balewa kamun su koma dan saboda akwai abokan gaba wanda za su iya makalewa a jikinsu su aikata abin da za a ce fulanin nan ne to shi yasa muka zauna muka natsu sosai in dan uwansu ma ya bacin kai ya shigo ta inda ba shine ban ya tambaya muka nuna mashi hanya idan su ma muka yi bacin kai muka shiga yadda ba shi ba muka tambaya suna nuna mana hanya to gaskiya muna roƙon Allah wayannan mu da suke kan mulki a duniyan nan kamar yadda suka ɗauka a ransu da su roki Allah mu roki Allah ya ba mu zaman lafiya kamar inda muke kai yanzu to gaskiya suna fama mu ma muna kai yanzu ba wani maganan fulani da ba suna faɗa don gaskiya mu yara da muka tashi yanzu ma a takanje yana da shekara arba'in da biyu a duniya ta balewa ba abin da ban gani ba amma har yanzu abin yana zama man abin tarihi a irin zaman da muka fara samu da fulani nafti Ken, nafti kaji dai abin da shi wannan abokin zama naku madalla ya yi bayani inda ya gwada sukan ji wajen ku ba su madara da nono kuma an kun zo sukan ba ku kunu amma kunun jiko ne watakila ya to <laughs> saboda haka zai kai ga wato cewar dai an samu amincewa da cuɗanya na gari kenan me za ka ce gaskiya ni ma na gode wa Allah Allah ya kawo mu wannan lokaci mun gode wa Allah mun gode wa manyanmu magabatanmu honorable barista dogara yakubu da honorable amin tukur gaskiya mu ba abin da mu gaya masu don har ga Allah zaman lafiya kan sai daɗa gaba gaba kawai take don ba ni mantawa akwai wani lokaci da shanu suka yi barna da suka yi barna sun ci wajen gonaki mutum ashirin kuma sarkin dunga bai daddara ba shine buga ma honorable amin tukur lokacin yana saudiya da ya buga mashi waya ya ce to faga shanu sun yi barna amma ba mu kama shanun ba shine maza maza ya ce to lalle a sanar ma honorable marafa marafan bula amma yanzu shi mai sarauta ne shine maza maza sai ya nemi shugabanmu na miyatti allah sarkin jahun Shi ne muka zo muka je wannan fadan sarkin dunga muka je muka zanna aka ba su hakuri aka ba su hakuri shine aka ce da mu zo mu dubi barna amma da mu je mu yi bincike tunda ba su kama wanda ya barna ba ba fulata ne kuma kasan ko da da ka daba mashi wuka a wuya ne ba dai ce shi yayi barnan ba ko da shi yayi ne muka je muka dubi barna aka yi hoto aka yi nishadi suka suka ɗaukaka mu suka girmama mu Shi ne muka ci to da mu je mu yi taro a gital idan muka yi taro a gital mu dan bincika ne ne suka yi wannan barnan ne fa muka zo muka yi taro muka binciki gaskiya ba mu gane ba shi ne muka dawo muka ba su haƙuri kuma sarkin nan gaskiya sun ɗaukake mu har ga Allah zaman lafiya dai har ga Allah ya daɗa shi ne muka dawo muka sake bincika ba mu gane ba to shine ga wayansu yara sun yi barna kuma da suka yi barna ya suka kama dan bafulatin suka aje shi a gidan sarkin dunga wurin ya kwana shine aka yi waya mu shugabanni na miyatti Allah muka je muka samu yaro a hannu mai sha ya uba ya zo ya ɗauki yaro ya je ya kai shi ya ci abinci ya dawo muka zo muka sasanta da muka sasanta da su da a biya su dubu talatin da bakwai barnan da aka masu ya fi dubu ɗari biyu inda an ce da a biya din ne da ya fi dubu ɗari biyu ba don zaman lafiyan ba ai da haisu bai mana sanu to amma da yake su suke neman zaman lafiya mu da su din sai suka sanar mana gashi gashi kuma har ga Allah mu ba abun da dan fada zaman lafiya yana nan daren tsakanin tsakaninmu fulani da sayawa sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban wannan tattaunawar. gaba bin Allah sannan da wannan muka zo babin sauraron jawaban dattawan arewacin najeriya kan hanya mafi cancanta ta ceto arewar daga matsalar tsaro da kara zubanci, yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin najeriya jawabai su ne mai martaba sarkin katab agwatiyar dr yusuf bungom da mai martaba sarkin badiko alhaji usman sani ga mai martaba agwa ita dr yusuf bungom to a jama'a muna godiya ga allah madaukaki sarki ya kai mu ga wannan lokaci a lokacin baya mun sami rashin jituwa na, tashin hankali na addini kama mun gode ma allah kamar mun samu yau an samu cimma kan wannan ba a samun eh, likita likita irin na addini kamar da so wannan shi ne ya kamata mu mu abin da ya kamata kenan mu yi da yake ubangiji allah ya halice mu ya zama na dole mu zauna tare inda ya so ne da duk sai mu addini guda kuma mu kabila guda amma a cikin hikimarsa ya yi mu daban-daban saboda haka ne nake ba da shawarar jama'a mu gane dole ne mu zauna tare mu rungumi juna a yanzu muna samun a tashin hankali tsakanin fulani masu makiye da kuma manoma to wannan ɗan ma abu ne ya kamata mu zauna mu yi maganinsa to mu a gurinmu abinda muka yi shi ne mukan zauna wato abinda bature ke ce da shi dalib a zauna a tattauna ba daidai ba ne mutum ya yi noma fulani su shiga da shanarsa su mai banna kuma ba daidai ba ne mutum ya je ya nome inda yake labi inda fulani suke wucewa to mu abin da muka yi kuma na ga ya kamata yi an samu irin wannan a samu a zauna inda yake labi kada a nome domin dokar gwamnati ne kuma fulani masu kiwo ba daidai ba ne a je a shiga gona to in ma har an samu an yi haka din to babban abin da za a shi ne a zauna a gane da juna in ma har za biya ne ta sai a biya ba a ɗauki baka da tashi faɗa ba da juna to ina ganin idan mun samu gane haka muna tattaunawa da juna ana zama ana samun ana zama to wannan abin shi zai kawo mana sauki domin ba ne dole ne ya yi kiwo domin sana'a su kenan manoma kuma dole ne su yi noma to idan haka ne ya kamata mu gane yaya za mu yi domin kowa ya samu biyan bukata a sana'arsa da yake yi kamar yadda nake eh, ba da shawara kullum ya kamata a rinka samu a zauna ne a tattauna a ga ya za yi ma har an samu kuskure a samu gyara yanzu a halin da muke ciki wurare da dama sai ka ji an ke je ana kashe-kashe ne na juna to wannan ba zai kawo mana cin gaba ba kuma zai taimaki a duk kowannen mu ba babu shakka idan mun samu ganewa tsakanin juna to abin zai zo mana da sauki kuma ma ji daɗin rayuwa gwamnati na yanzu tana ba da karfi ga a zauna lafiya to mu jama'a ya kamata mu taimaki gwamnati inda za a samu cin nasara a wannan yakin da gwamnati ke ciki kuma duka wanda Allah ya ba shi aiki da gwamnati ta ba shi aiki kamata ya yi tsakaninsa da Allah kuma ya yadda zai taimaki jama'a yadda kuma kasa za ta samu cin gaba to haka idan jama'a talaka suna ganin ana samun wannan to ina jin ba za a samu matsala ba wajen biyayya a karshe na so ne na ƙara nanatawa muhimmancin a gane da juna idan har an samu tashin hankali fulani masu kiwo an san ah, na san ana samun matsala wajen wuraren kiwo to wannan ɗin ma duk idan an samu an zauna ana iya shirya wuraren da za a shiga a yi kiwo to akan samu matsala kuma a samu noma wasu sun je sun nome labi fulani suna ah, complaining ba su da inda za su wuce to irin wannan ɗin ma ga na zauna sun gane kuskure ne a nome a yi noma a labi ga za a resolve ba tare da an dauki kayan yaki ba shawarar da nake gani an mun yi zai taimake mu mu zauna tare mu zaman tare zaman zumunci da kuma zaman lafiya allah shi ba mu ganewa juna da kuma taimake mu yadda za mu yi ababen da za su taimake mu taimaki kasar mu ta samu cin gaba shi ma sarkin badiko kiraye ga kowa ya bada gudumawar kwanciyar hankali don gwamnati ta samu sukunin aikin da ta yi niyyar yi matalakawa. To, salamu alaikum sunana Usman Sani sarkin badiko. Salamu alaikum yan uwana yan Najeriya. Ina kira ne da riku musamman yan majalisar dattawa domin sa ido da tabbatar da samun ingantacciyar gwamnati wadda take kokarin kankama a yanzu musamman lokacin da ake zaben ministoci muna kyakkyawan muna kyautata zato a gare ku na ba mai girma shugaban kasa muhammadu buhari goyon baya wajen zaben masa kyawawan 'yan majalisar zartarwa wato ministoci masu nagarta masu kokarin kokarin haɗa kai haɗa kan najeriya da ci gaban najeriya wannan lokaci ne muka zo wanda yake bukatar kowane ɗan Najeriya ba da haɗin kai da goyon baya da taimakawa da addu'a ga shi sabon shugaban ƙasar da muka zaɓa a wannan shekara domin a samu tabbataccen ci gaba domin kowa yake da hankali ya san halin da ƙasar nan ta shiga tun daga fannin tsaro fannin tattalin arziki rashin ayyukan yi rashin kyakkyawar zamantakewa da duk gashi Allah dan cikin kankarin lokaci ya kawo mana karshen ta kusan dai sashi ya so mu zuwa karshe yadda ake samun kyautatuwar ci gaba da samun nasara a fannin fada da wannan ta'addanci da yake damun kasar nan sa'ilin nan kuma muna ganin yadda muke hango haske mai zuwa a fannin lantarki yadda ƙasa take buƙatar haɗin kan mutane domin a gaskiya najeriya tana bukatar addu'a kuma tana neman haɗin kai musamman ga 'yan majalisar dattawa wanda su suka fi kowa muhimmanci wajen tabbatar da irin wa'annan naɗe-naɗe su muna sa ran su sa ido su sa ƙasa a gaba kar su kalli wani abu ko waɗansu mutane kuma su ne kamar madubin dubawa daga wajen najeriya wanda 'yan suna yin abin da ya kamata duniya za ta yi ma najeriya jinjina mai ƙarfi idan suka yi akasin haka zai sa najeriya ta zama abin dajiya da abin sosin alaƙi ne daga waje wanda ba ma fata haka muna fatar su sa ido duk abin da za su yi su dubi najeriya kar su dubi wani wanda yake shi mai wucewa ne amma najeriya tana nan musan da abin da muke yi muna yi ne domin 'ya'yanmu da jikokinmu domin kawo ci gaba musamman yadda ake ta samun kace ce tsakanin yarabawa da fulani akan dan matsalar da ta shiga tsakani tsakanin waɗansu yan kidnappers wato masu sace mutane to bai kamata idan wasu mutane sun yi a tsoron laifi gaba ɗaya ga bukacin ƙabilu ba ya kamata a tsoron laifi ga waɗanda suke laifi babu laifi a hukunta su in sun yi ba daidai ba kuma muna roƙo su fulani makiyaya su zanto masu tsawatan ma 'ya'yansu musamman a ba masu hankali kula da dabbobi domin hana su shiga cikin gonakin mutanen da zai kawo fitintunu masu kawo rashin zamantakewa tsakanin su da masu gonaki su kuma masu gona yana da kyau a ce sun tabbatar da cewa sun bar burtula da hanyoyin shanu wanda zai sa zai wuce tsakanin wannan gona da wannan gona ba a samu matsala ba domin mafi yawa akan samu yara ne marasa wayo wanda ba su mallaki hankalinsu ba wajen shigar da dabbobi gonakin mutane su masu ɓanna ya kawo fitintunin da za a so a kan dabba a rasa rayuka da yawa mai dabba ya rasu mai amfanin gonan ya rasu so muna roƙon eh, musamman shugabannin ya yace Allah su sa ido su sa baki a kan cewa filani makiyaya su sa yara mahankalta wajen kula da dabbobi domin dabba sai an kula da ita in an kula da ita za a samu cewa ta ta shiga tsakanin gona da burtali ta wuce ba tare da ta banna ba su kuma manoma mu tabbatar da cewa gonakin da muke tsara musamman sababbin gonaki mu tabbatar da mun bar hanyar shanu tsakanin gona tsakanin wannan gona da wannan gona domin a samu kyakkyawan eh, dangantaka domin fulani da manoma 'yan uwan juna ne kuma sannan muna ma godiya ga Allah da ya kawo mu wannan marra da Allah ya mu kawo kyakkyawar zamantakewa Kabilun Najeriya sun haɗa kansu masu addinan Najeriya sun haɗa kansu. Jalla allazi wahidu. Kuna ka kama mana. Ahadun guda sau madu. Sai kuka kayafe mana. Da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin na mu tattauna na wannan jikon sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin anashuwa da kwanciyar hankali da lumana. To yanzu kuma ga Grace ta dawo da labaran duniya amma a takaice. rahotanni sun ce waɗansu 'yan kunar baƙin wake mata guda hudu sun tarwatsa kansu kusa da garin maiduguri da ke arewa maso gabashin najeriya yau asabar bayan da jami'an tsaro suka yi kokarin yi musu bincike hukumomin najeriya sun ce an kashe mace ta biyar yayin da waɗansu goma suka ji raunuka sakamakon tarwatsewar nakiyar lamarin da ya kasance na baya-bayan na a jerin hare-haren da ƙungiyar boko haram ke kaiwa Ƙungiyar Boko Haram dai ta kashe mutane 42 a hare-haren da ta kai kan wani masallaci ranar Juma'a a Maiduguri babban birnin jihar Borno da kuma Yola da ke tazara kilomita 400 da garin Maiduguri. Sakataren gwamnatin tarayyar Najeriya Bakacir David Lawal ya yi kira ga jama'a su yi kyakkyawar kula domin tantance bara gurbi da ke cutar al'umma. a hirar da wani sashen wato wakilin sashen hausa sanusa adamu ya yi da shi yayin da ya wakilci shugaban kasa muhammadu buhari wajen kai ziyarar jaje da ta'aziyya ya kuma yi kira ga jama'a su yi kula domin gujewa tashe-tashen boko haram da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da safe ku sake jin wasu shirye shiryen namu yanzu a madadin grace alheri abdu wadda ta taya ni gabatar da shirin da mr caleb wanda ya haɗa mana sauti da kuma yar china wadda ta haɗa mana sautin ni naku koko ta mana aikin injiniya ni naku ibrahim kalmasi garba daga nan birnin washington dc ke muku fatan alheri ku huta lafiya sai kuma gobe idan mai duka ya kai mu This program has come to you from the Voice of America, Washington.